وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ta yau muna alhamis 28 ga watan ramadan hijira 1441 ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda ya daidai da yau muna 21 ga watan biyar shekara ta 2020 lokaci ne da muke karatun alkur'ani mai girma da ƙoƙarin sanin ma'anoninsa a wannan wato makaranta ta ramadana mai gudana duk shekara muna aya muna cikin suratul araf kamar da uwa suka sani jiya mun tsaya ne kan aya ta 198 yau za mu ɗora kan aya ta 199 na ji kamar akwai abin da bai shiga cikin karatun da muka yi na jiya za mu dan maimaito daga wallazi na tada'una min dunihi ina ga karanto daga nan wurin ka gane? بسم الله الرحمن الرحيم yeah. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ الأفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين نعم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله م. إنه سميع عليم نعم الله مدوككي ya ce wallabi na ta da'una min dune waɗannan da kuke kira ba Allah ba wato ababen da kuke shirkanta shi da su la na sarakun ba su da ikon taimakon ku wala anfusahum surun kai kawunan su ma ba za su iya taimaka ma ba wa da tad'uhum ilal huda la yasma'u da za ku kiraye su zuwa ga shari'a ba za su je ku ba domin gumaka ne kun aje su ba su ji ba su gani watarahum yanzuruna ilaika za ku wato tarahum za ku gansu kamar suna kallo zuwa gare ka in ka kalli gunki da aka aje aka sassaka da idanu da kunnuwa da baki da hanci da komai in ka kallai sai ka kamar kallon ka yake shine Allah ya ce watarahum yanzuruna ilaika za ka gansu ko za ku gansu suna kallo suna kallo zuwa gare ka kai mai kallon su kenan wahum la yansarun wahum la alhali su ba sa gani kawai abin nan ne mai ake cewa ga sunan kawai in ka gansu kamar za su baka ma tsoro kamar kallon ka suke amma kawai ba sa gani balle har su iya maka komai shine zo a can cikin suratu fadir Allah ke cewa in ta tad'uhum ma'udu a akum da za ku kira su kira na roƙo ko kira na bauta duka ba za su ji wannan addu'ar taku ba ba za su ji roƙon da kuke masu ba walau umar ta jagu lakum da ma za su jin ba za su amsa maku abinda kuka roƙe su ba za su iya ba don aiki ne rububiyar ce ta ubangiji da abinda kuke roƙonsu irin wanda Allah ne ke yi su kuma ba za su iya yi ba Allah ya ce wa kiyamat ya yakfuruna na bishirkikun kuma gobe kiyama ma za su kafirce ma wannan shirkar da kuka yi abinda kuka hada su da shi din su za su ce ba aikinsu ba ne. za su barranta kenan walayu na biyu ka mislu khabir wa zai zai baka labari fiye da masani Allah shine masani yadda yake shine Allah shine rabbu shine maliku shine khaliku shine mudabbiru duk ababen da ake bauta musu cancanta ba a bauta musu don ba su da wannan sifofin fa Allah ke ba mu labarin ayunan na tauhidi shi yasa sai aka ce walayu na bi'uka mislu khabir ba wanda zai baka labari fiye da masanin labarin ba wanda zai baka labarin ɗan adam sama da mahalicin ɗan adam ba wanda zai baka labarin halayya masu shirka na rashin hankali sama da Allah da ya halicce su aka hana masa hankalin da za su gane daidai a saboda haka babban matsala ce ga masu bauta ma wasu ababa daban da ake bauta ma wato ainihin ba Allah ba sai ayar da za mu ɗora ita ce Allah ya ce huzil afuwa wa amur bil urfi wannan ibnu kasir yake cewa wannan wuri daga nan wasu ɗabi'u ne da halaye za a gaya ma manzo sallallahu alaihi wasallam da al'ummarsa wanda ya kamata su mu'amalanci al'umma sawa'un al'ummar na musulmi ne ko wanda ba musulmi ba sannan kuma fasikai ne ko muminai ne bayan haka da wani jinsi kuma wanda su ma da yadda za a mu'amalance su shine jinsi na shaidanu shi ɗan adam kana ganin shi kuma ya zai maka wani bin kana ganin shi amma shi shaidan baka ganin shi kuma gashi makiyinka ne to shine a nan biyu aka faɗi yadda zake mu'amala da waɗannan jinsi biyu kafin aya ta gaba Allah ya ce afuwa, afwa kullun ka rika karɓar afuwa in an maka abin da zaka iya ɗaukan fansa to sai kai afwa sannan wa amur bil urfi yi umarni da kyakkyawa wa a rizanin jahili ka bijire ma jahilai wato ka kau da kai ake nufi ga barin abin da suke maka na cutarwa karka ce za ka rama jahili yi aikin shi na jahilci wawa ya yi aikin shi na wawanci to sai ka kau da kai ka kyale shi sai Allah ya ce wa in ma yanzu yanzaganaka minash shaytani nazghun sannan idan wani mai karkatarwa mai bautarwa ko mai fizga daga cikin shaitan ya fizge ka ka yi abin da ya saba ma shari'ar Allah da dokokin Allah to maza maza falsa billah ka nemi tsari da Allah innahu sami'un alim lallai shi Allah mai ji ne ko masani ne to kaga aya farko abin da take nuna yadda ake mu'amala da ɗan adam shi ɗan adam duk ta kunsa yana son alkhairi yana son kyautatawa yana son ya maka ba daidai ka kyale shi bayan nan yana so kuma kai kai mai daidai wannan ayadi ta kunshi wannan ga shi shi dan adam yana da son ai mai daidai shi kuma bai so ya yi daidai sannan yana so in yi ma ba daidai ba yana so kai masa afuwa kuna ganewa waɗannan ɗabi'u ne na ɗan adam haka yake in ya cuce ka to so yake ka kyale shi kaka ce za ka ɗaukansa sannan kuma shi tun farkon fara masu yake kai masa daidai ka mu'amalance shi da wato ma'aruf abinda shari'a ke so amma shi ne maka ba daidai ba so yake kuma kai mai afuwa ka kyale shi to shi ne malamai tun daga ita kuzil afuwa din suka fassara daban-daban kamar da ibn kasir ya kawo ya ce ta khuz ma afalaka min amwalihim wa ma tauka bihi min shay'in fa khuzhu wato abinda suka baka na sauran dukiyarsu kafin a saukar da ayar zaka kenan idan dukiya da duk ka samu to abinda ka samu kaga dama ka mika to a karba tunda ba a farlanta zakka ba farko kamar ayar abinda take nufi kenan kafin saukar da ayar zakka khuzil afwa afu shine al-fadl wani abu da ya saura ko kamar cewa Allah ya tambaya tsanuna kama zo yin sai aka ce mai ulil af suna tambaye ka mai za su ce ne na sadaka sai Allah ya ce al'afu shine saura ba za ka ɗau abin da za ka ci a kan ka da iyalinka ka bayan sadaka kai ka tsugunna ba in ka ware wanda za ka ci da iyalinka to abin da ya saura sai kai sadaka to shine al'afu a nan abin da yake na saura na dukiya ku to ku bayan sadaka abin da ake mu daga cikin fassarorin ta kenan shine alfadul kenan sannan a wata fassara khudhil afuwa shine wato amarahu Hullahu bil afi wasafhi anil mushrikina asar sanin Allah ya umarci manzo shekara goma ya yi makasirai mushirikai afuwa ya kauda kai duk bautar da suka yi mashi shi yasa ku dubi rabin da ake tama nabi a makka har abin abin menene raƙuma mahaifar raƙuma aka ɗauko aka warba masa kai abubakar ne ya cire mashi akwai cutarwa da ta wuce wannan aya inda zai bi za a ɗauko matar abu lahab za ta ɗauko ta zuzzuba don ya taka cutu eh cutarwa iri-iri aka hana aka daina sayar masa aka daina sayar nasu har ma mai goyon bayansa duk da bai bi hanyar sababbafan sa kenan shi ma aka sa musu duk kunkumi wannan ba cutarwa ba bane kaga annabi da ya sami dama sai mai sai ya daura ya amma sai aka ce kuzul afwa duk kai afuwa ka kyale su kenan daga cikin wannan fassara kuzil afwa ibn kasir yace shine min khalaqin nasi wa amalihim min ghairi tahassusin hai abuwa dangane da ɗabi'un mutane yadda za su mu'amalance ka Kullum ɗan adam yana so akan aikin da ya maka na wauta to kai kai kauda kai kai kama baka gani ba to annabi aka umarta da wannan an gane da kyau cikin fassarorin da ake kenan na wannan kalma khudh afuwa afwa wa amr bil urfi wa'aril anil jahilin a ya zo manzo sallam ya ce ma haza ya jibril ƙala inna laha amaraka an ta'afuwa an man zalamaka wa ɗiya man haramaka wata man ƙaɗa'aka a cikin hadisi wanda ya inganta manzo sallallahu alaihi wasallam yayin da wannan sura ko aya ta sauka sai annabi ke ce ma jibrilu ma haza me ake nufi da wannan ayan ya jibire sai ya ce shine inna allaha amaraka an ta'fuwa an man zalamaka Allah ne ke maka umarni ka afuwa ma wanda ya zalince ka wanda ya zalunce ka to kai masa afuwa ya zalince ka kana da haƙƙin ka nemi dama kana da dama ka nemi haƙƙinka to sai ka masa afuwa kawai ka kyale shi sannan wato man haramaka ka ba wanda shi ya hana kai ka bashi ka san ba haka ɗana da yake ba shi zai hana to kai ka bashi sannan wata silman ƙada ka kai sadar da zumuncin wanda yanke maka wannan abuwa ne masu nauyin gaske to annabi aka umarta da wannan wato a cikin wannan aya yayin da ta sauka aka yi mashi tafsirin ma'anar aya kenan kun gane da kyau duk ƙarƙashin kuzil afwa sannan wa amur bil urfi al urfi aka ce shine al ma'ruf Da abin da shari'a take so ta yadda da shi to sunan shi ma'ruf kun fahimta to kai umarni da kyakkyawa kyakkyawa shine abin da shari'a ke so ta yadda da shi wata rana zamanin Umar dan Khattab yana khalifa a ta san shi lokacin da ya khalifa ya aje makaranta ne a fadarsa saboda ko da zai kuskure su jawo masa aya su tuna masa to cikin wanda suke a wannan fadar tasa akwai wani ana ce masa alhur bin qais shi hur bin qais yana da dan uwa shine uyaina bin wato bin hasan bin huzaifa dan dan uwansa ne to sai sai zai kawo masa ziyara yana so da Allah ya kusantar da shi wurin Umar yana da wata bukata wurinsa saboda ya san shi na cikin ƙorra yana cikin makaranta yana cikin 'yan fada na umar ɗan uwan nasa kenan alhur saboda haka ya ce babu komai ka zo zan kai ka wurin umar ya zo ya kai shi wurin umar ya ce mashi yana da bukata a wurinsa da ya zo ya masa izini ya sami shiga wurin umar da ya masa izini da ya shiga ƙara ibn abbas abdullahi na abbas ya ce fasta a zanen hurru na ta fa'adina lahu umar hur ya je nema ma ɗan uwansa uyaina wato dama ya shiga wurin fadar umar falamma da alaihi kala da ya shiga sai ce mai hiya hiya bukatar tawa ita ce yabinal khattab wallahi ma tu'ina aljazal wala ta na bainana bil adli ce ya kai ɗan umar a ya kai ɗan khattab bukata ta ne in gaya maka wallahi baka bamu dukiyar da Allah ya baka ka rike ta mu baka ba mu ka mu. sannan kuma baka mana hukunci da adalci ba wannan maganganun biye gaya masa Umar wato ainihin ba Umar hatta hamma an yaqa aw an yuqa abi Umar ya ya fusata ya fushi ya kai ya rika jin kamar ya sa a kama shi a yi masa abin da ya dace da shi faƙala lahul wannan babban ɗan fada na shi hafizin ƙur'ani alhuru kenan sai ya ya amiral mu'minin ya kai amiral mu'minin inna allaha ta'ala ƙala li nabiyihi sallallahu alaihi wasallam Allah maɗaukaki ya gaya ma annabinsa afuwa afwa wa amur bil urfi wa aril anil jahili ga abinda Allah ya gaya manzansa kai afuwa kai umarni kyakkyawa sannan ka kau da kai gabarin jahilai ya ce inna haza minar jahili ai wannan dan wannan yana cikin jahilai in ba jahili ba zai zo gaban khalifa ƙararre ya gaya mai irin umar khalifa umar wanda shaidan ma ba su haɗa hanya da shi umar wanda waye kowa ya san waye umar amma saboda me to ba shi ba annabi ma ai an mai haka ko ba wanda ko ne ya zo ya ce ma annabi bai an raba ma annabi ya raba ba ya ce bai adalci ba annabi ya ce in bamba kuma zai yi aban kasa to shi yasa kullun shugabanni dole ne su zama suna jin irin wannan suna haƙuri da duk ko a cikin gidanka dole ka zama kana afuwa kana kau da kai domin za ka yi ta ganin ayyuka na jahilai ya ce wallahi ma jawaza ha umar hina talaha alai ya ce wallahi umar bai tsallake ayan nan ba lokacin da aka karanta mai ita domin ya kasance wa kafan inda kitabillahi azza duk da wannan zafin na Umar da karfin mulkin shi yana tsayawa inda aya ta tsaye da shi baya tsallakewa wannan dina nuna mana ma'anar aya kenan haka kuma ya kamata wato mu fahimce ta saboda haka da aka ce su jahilai wa anil jahili jahilai ka kawo masu da kai kamar yadda wata aya ta zo idfa billati hiya ahsanu as-sayyi'a wato ka tunkuɗe mummuna da kyakkyawa an maka mummuna to kai kai kyakkyawa mutum bai maka sallama ba kai kai mai ya ɗaura fuska kai kai mai murmushi ko baya ziyara ka kai ka ziyarce shi ka tunkuɗe duk wani abu mummuna da kyakkyawa Allah ya ce nahnu a'lamu bima yasifun wa qur rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin sannan duk sadda ka ga alama na fushi ko wani abu ba daidai ba kana nema ka doge kai to shedan ne sai ka ce rabbi ya ubangiji ina neman tsari da kai daga hamazaci shedan wato shayatin shine wasi da fisga da karkata irin ta shedanu to ina neman tsari da kai Allah ka tsare ne su wa uzu bika rabbi an yahdurun ina neman tsari da kai ya ubangiji ka su halarto man shedanu suna nan kowa yana nan tare da shedanin sa kuma akwai shaidanun mutane akwai shaidanun aljanu Allah yake faɗi a wata ayar wannan suratul mu'minin kenan cikin suratul mu'minun a cikin suratul wato fustilat Allah cewa wala tastawi alhasanatu wala sayyi'a kada ka daidaita kyakkyawa da mumuna daban suke idfa billati hiya ahsanu maza maza ka tunkuɗe duk abin da aka yi maka mumuna, to tunkuɗe shi da kyakkyawa kamar da gurbin shi da kyakkyawa fa idza allazi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamid zai kasance wanda da tsakaninku gaba ne sai ka gaiwa ya zama kuma shine masoyi shine kuma mai ƙaunarka. yau kai masa yana bai kau da kai yana waye yau kai gobe kai ana nan sai ka ga bayarwa da ihsani ta canza zuciyarsa ya zo yana son ka haka yake mu'amalanta dan adam Allah ya ce ma yulqaha illa na sabaru sai fa irin wannan abubuwan a cutar da kai kai haƙuri a ƙi maka kai kai ba fa mai yin shi sai masu haƙuri na musamman ma yi laƙaha illa zuwa hazin azim ba masu yi wannan sai masu babban rabo Allah ka samu cikinsu wa in ma yanzu ran da ka mina shaiɗani zun fasta'iz billah huhu huwa samiul alim Allah ya ce idan mai fisga ya fisge ka daga cikin shaiɗan to lallai maza maza ne mitsari da Allah lallai shi mai ji ne sannan kuma masani ne ibn kasir ya ce waɗannan ayi guda uku su ne suka tattara da wannan da suka cikin araf da ta cikin mu'minun da cikin fusilat su suka tattara yadda ake mu'amala da jinsi biyu jinsin ɗan adam da jinsin aljam jinsin ɗan adam ihsani miƙawa kau da kai afuwa to wannan da shi ake mallaka ɗan adam da shi ake canza zuciya shi daga ƙi zuwa so shi kuwa shaiɗan shi ba wani maganar abin da za ka yi mai wai ka ja ra'ayin shi ka ja hankalin shi ya kyale ka saboda mummunan adawa nan da ke tsakaninku shi yasa shi dan adam kaga yau da gobe ka nemi sai Allah ya ce fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ta annahu waliyyun hamim yau da gobe sai ka ga wanda yake gaba da kai gobe ya canza yau nawa ake samun irin wannan amma shi shedan sai Allah ya ce wa in ma yanzaga naka min ash-shaytanu nazghun in ko idan mai fisga ya fisge ka mai sanya fushi ya sa ka fushi ya mai toshe kofa ta alkhairi ya zo ya sa ya toshe karkabi to maza shi ba ka da abin yi sai dai fasta izbillah nemi tsari da Allah shi dan ne ba ka ganin shi aljanu masu iya cutar da kai ba ka iya ganin su ko to ya za kai kawai su fasta izbillah nemi tsari da Allah shi zai kare ka daga wannan jan nasu daga sharrin su innahu sami'un alim lalle shi Allah mai ji ne yana jin wato sami'ul li jahlil jahili alayka walista ko walisti'azati bihi min nazghihi mai jin jahilci mai maka jahilci da Allah yana ji shi yasa an zaka fita daga gida kake addu'a fita gida ko daga ita kake cewa me mhm. yawwa Allahumma a a'udhu an azilla au uzalla au aw azlima aw uzlama aw ajhila au yajhalu alayya wannan shine na ƙarshen ko ni ma wani jahilci aikin wauta kenan ko kuma ni aiman to duka nemi tsari da waɗannan sai ga Allah ya tsare ka Don wani bin zaka ga wani kawai wawa ne ya zo ya cutar da kai ya ta zagin ka inda bai kamata ya ci mutuncin kaiwa to kana irin wannan addu'ar sai Allah ya kare ka to shi ne malamai suka ce wannan aya ta haɗa yadda ake mu'amala da jinsi biyu jinsin ɗan adam da jinsin shaiɗan shi jinsin ɗan adam maganinsa shi ne. ba ya da wani magani sama da tsari neman tsari da Allah a uzubillahi mina shaiɗanin rajim shi ne wata rana manzo sallam ya fito sai ya ga cikin sabon sau suna ta faɗa suna zagin juna ɗaya na ɗura ma ɗaya zagi ana ta abin nan eh ta saba ya hadaratin nabi suna zagin junansu ɗayan ya fusata jijiyar wuyarsa ta kukumbura ido ya ja shi ne sai annabi yake cewa inni la'alamu kalimatan lauƙalaha la ba an huma ya ce. ni na san wata kalma da zai faɗe ta wannan abin da yake jin na fushi shi ɗan ne yanzu ya zo yake zaga shi yake ƙara kumburi shi ya sa jinin shi yake harbawa fiye da ƙa'ida zuciya ta fusata to na san wani abu da zai faɗe shi da sai zai na ji abin da yake ji na annabi zagaya ji ya biya mashi wani sahabi kai ya ce mai cece sai biyu ya ce a uzu billahi minash shaitanir rajim da zai ce a uzu billahi minash shaitanir rajim abin da yake jin sai ya tafi ya ka je aka raɗa masa ya faɗi shi nan, sai wannan jigojin wuyan da suka kwanta yayin da ka zo wani na zagin ka ka je za ka abin to ɗan da yake zuro yake ziga ko da ka san yana hura makuta sai kun zo an yi aika aika sai ya koma waje ɗaya ta dariya to da za ka koma ka yi abin da za ka fushin ka ya tafi shi kenan sai ka ga an zauna lafiya saboda haka kullum mai ta kokarin neman tsari da fitina shaidan na mai Allah ya ce اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونه في الغي ثم لا يقصرون نعم الله مدرك يتي إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا lalle waɗannan da suka sami takawa suke jin tsoron Allah idan wani abu na fushi ko shafa daga shaidan ya same su tazakkaru mazadan da nan sai su tuna da Allah fa'iza sirun sai ka ga kwatsam sun waye sun gane shaidan ɗin bai kai sai baro su ba eh abinda ake nufi masu takawa masu jin tsoron Allah kaga ashe har masu takawa masu jin tsoron Allah shaidan zai iya fisga su ba ana samun wannan ba ranar muka karanta cewa wata rana abubakar da umar an ɗan sami saɓani ko har abubakar ya kai kara umar wurin manzo ya ce ya to kage suwaye inda kana magana waliya a duniya suwaye rakamul awwal <laughs> abubakar ne da umar ko haka aka sami riki wajen ban ruwa wajen sha da abinan ɗin noma wani ya datse ya ƙi barin ruwan ya wuce sai da aka zo wurin manzo to kage wannan sahabbai fa kenan shi yasa ba za ka ce wani malami ne wani wai mai tsoron Allah wata rashi dan ba zai fitge shi ba waye shi ai ba mu asumi sai manzani su ne suke da katanga da shi dan amma kowa shi da zai yi shi to shine ma nan karar aka ce maka innal ladina taqaw lalle masu taqawa idza masahum da'ifu min ash-shaytan idan wani abu ya ja daga shaytan da'ifun a wata kira aka ce da'ifun ko eh wato wani abu ya ja su aka fassara ɗa'ifin da gazabun wani wurin aka ce a a fassara hu bi isabatin zambi wani abu na zunubi wanda shaidan yasa suka aikata eh tazakkaru dandanan sai su maza su tuna suna cikin yin laifin ne a a ya fara ba su kai gayi ba tazakkaru sai su tuna me suke tunawa iqaballahi wa jazila thawabi wa wa'idihi wa wa'idihi dandanan sai su tuna kamun Allah da irin girman ladansa in aikin yi ne yana nema ya hana su su je su aikata in na hani ne yana nema ya sa su sai su saboda sun tana kamun Allah da narkonsa fatabu wa anabu wasta'adu billahi wa raja'u ilaihi min qaribin dan nan ne sai su tuba nan take shine Allah ya ce tazakkaru fa idahum mubsirun dan nan sai su waye sai su ce Allah mun tuba Allah ka gafarta mana to Allah mai jin roƙo ne mai gafara ne sai ya fi musu kuna ganewa wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yuqsirun amma ƴan uwansu na cikin mutane ko aljanu su kam sai su ta kokarin do wato tsorar da su kan wannan gai kan wannan ƙetare iyaka ɗin ko zaluncin sai ta ziga su sun mala'iku su kuma ba sa takaitawa misali ka zo kana faɗa da wani ya zage ka kila ka ce kai shiru ka sake baka rama bai na uka ce to fa gaskiya zan rama to wani kasan sai yana gefe sai ce a gaskiya bai kamata ka bar shi ba ya kamata ka rama to wannan kaga yana nema ya ziga ka kenan ko ya kamata ma kai ka kai mashi nushi ai bai kamata yanzu irin ka ku yan kabila kaza mu mu ba ma karɓar raini irin wannan abincin mutuncin za a yi mana to wannan ya zama ne yana cikin wa ikhwanuhum yamudunuhum fil ghayb cikin shedanin mutane ya sai mai zuga shi shi kuma haka zai tai babban shedan ke zugowa so yake sai an ja aika aika amma wanda yake bawon Allah na gari sai ya ce a ya bashi hakuri ya tinna ɗabi'un da aka gaya mana na baya duk abin da aka yi maka in jahili ne aikin jahilci ne sai ka bar shi da gangan yayi dale shi to shi ne ana ake nuna mana bayan Allah na gari duk sadda suka yi shedan ya fizge su suka tuna to maza sai su koma su waye su gane shi ne fa idza hum mubsiruna sai su gane abin da suke ba daidai bane me Allah ya ce wa idza lam ta'tihim bi ayatin qalu law lajtabaltaha hmm. قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون نعم الله مدوك وإذا لم تأتهم آية إذن wata aya ba ta zo masu ba aya mu'jiza kenan ko abin da suke nema a kawo masu sannan su imani ƙalu sai su ce laulash ta bai ta ha to ina ma a ce kai ka jawo ta ayar ko ka kawo ta ko ka ƙirƙiro ta mana wato izgilanci irin wanda ake ma manzanni aya a baya mun magana ko manzanni auna ba su ayoyi mu'jizoji kenan su ma ƙurayshawa sun nemi annabi a ba shi aya sannan su imani to shine wa iza lam ta'tihim bi ayatin idan baka zo musu da aya ba ƙalu sai su ce laulash ta bai ta ha. to ina ma kai kai ka ƙirƙiro aya mana ka ƙago ta mana ka ba mu to sai a gaya ma annabi a haƙurtar da shi ƙul ka ce ina ma attabi ma yuha ilayya na rabbi ka ce masu ni ina bin abin da ake man wahayi ne daga ubangiji na ba ni ke ƙirƙira aya ba mu'jiza ba ni ke jawo ta ba ba na shan gaban ubangiji kuma ba ma na tambayar shi ya ba da aya sai in shi man izini in tambaye shi saboda aya ta mu'jiza duk lokacin da ta zo in ba a yi imani ba halaka ce ke zuwa bayanta kuna ganewa haza basairu min rabbikum wa hudan wa rahmatul liqaumin yu'minun Allah ya ce wannan basair hujjoji ne min rabbikum daga ubangijinku wa hudan da shiriya wa rahmatun da rahama ta musamman liqaumin yu'minun ga mutanen nan da suke imani abinda ake nufi basair su ne hujjoji na alkur'ani duk abin da ƙur'ani ya zo da shi basair ne hujjoji ne karara wanda suke kama hankalin mai hankali suke kama wato basira mai basira suke kama ganin duk mai gani ya san kur'ani hujja ce dalili ne sannan kuma shirya ne shi sannan rahama ce domin ba don shi ba da aiko manzo da ya rayuwar take ka je ka karanta tarihin rayuwar laraba ka ji kafin zuwa musulunci rayuwa ce ba za ka so ka ji daɗin karanta ta ba saboda irin kwama calar da ke ciki da abubuwan da suke na wauta amma da Allah ya kawo huda ya kawo rahma aiko manzo ya ba mu shirya ƙur'ani tun daga nan shi kina al'umma ta sami haske ta sami abin da za ta rike ta rayu ta zauna lafiya amma yana zama shirya da rahama ne ƙur'ani da mu'minun ga mutanen da suke imani ba wai kowa da kowa ba saboda mai su kafirai ƙur'ani ba abin da yake ƙara masa sai halaka ne Allah ya ce wa'iza kuri al ƙur'anu fasta mi'ulahu wa an fito na'allakun turhamun hmm. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين نعم الله مدوك تيتي وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا إذا أنا كرنت القرآن ku saurara shine fastami ku saurara lahu gare shi shi karatun sannan wa an situ kuma ku kame baki ku shiru ku daina magana kina la'allakun turhamun tabbas za ku sami rahama ta ubangiji wannan aya malamai sun ta bayani kan tana bayani ne sababin saukarta da can ana sallah ana magana daga baya ka hana a ana hudu ba ana magana aka hana ko kuma a a gaba ɗaya karatun ƙur'ani umuman ne ake so yayin da ake karanta shi kana wurin kana ji tukwai shiru kun gane malamai sun tattauna magana mai faɗi abinda dai muke so mu mu ɗauka na gaba ɗaya dama ana sallah ba a magana ana hudu ba ma ba a magana to sannan abinda ake in ana karatun ƙur'ani wani bin ai ta magana ko ai ta surutu to abu biyu nan ake hanawa na farko umarni ake fastami'u ku saurara lahu ga shi ƙur'anin saurare da kunne kenan yadda za ka rika daburin shi alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim to sai ka rika sauraron wannan karatun kuna ganewa sannan wa an situ ku shiru ku daina magana ba zai yi ana karatu alhamdulillah rabbil kai kuma kana cewa kaji kaji kaza a'a ka saurara ku ne ji sannan kuma ka kame bakinka wannan shine shi yasa yanzu zaka kurakuran da ake yi mutum ya zo ya sa qur'ani ya bude shi lokacin da mutane su kuma suke wasu harkokinsu kuskure ne inda ka sa ƙur'ani kana ji to ka saurare shi in ka sa ƙur'ani ka sa inda wasu wanda su da abin da suke ka sa ka tilasta musu jinsa kamar yadda gardawa suke musaffa sai ce za su sa lasifika cikin dare sai da mutane za su kwanta su huta sa lasifika su sa su dole su rika jin karatun to kaga karatun zakai ka yi ko baccinka ko kuma a wani nazarinka kake ko wani sallolinka kake yi kaga akwai cutarwa a ciki sai su cire lasifika su musaffa su isu isu amma su je su ce za su sa lasifika tilasta mu mutane jin wannan karatun to ga wannan ayar laifin su ne domin kai ba a tilasta maka ka ji abin da ba zai yiwu ka iya jin shi ba abin nan na nesa an saka maka shi a kunnen ka kana jin shi kun gane da kyau ko a direba ne ya zo ya sa ƙur'ani ana cikin tafiya eh in za a yi shiru a saurara sai ya sa amma ba za a yi shiru ba ana tafira ya kashe ba daidai ba ne domin ya saba ma wannan ayar dai inda ake karatun ƙur'ani so ake a saurara ana sauka an je sauka ana ta hayaniya sai a sa karatun ƙur'ani to ka ganin ma bai kamata a sa ƙur'ani ba gara ma a sa wani wa'azan amma ana ta hayaniya wancan na surutu wancan na kaza kaza shi ma bai kamata a ɗauko ƙur'ani a sa ba shi ƙur'ani ba wasa ba ne magana ce ta Allah zance ne wanda ake so a girmama shi mun gane da kyau bai kamata ya zama cewa yayin da ake abin nan ana ta yin abin da bai dace ba Shi ne Allah ya ce wai za ƙura al-ƙur'anu fassami olahu, idan ana karanta ƙur'ani ku saurare shi sannan kuma ku ansitu ku shiru ku daina magana da Allah la'allakum turhamuna tabbas za ku sami rahama ya zo cikin hadisi na Abu da Allah ya kara masa ya dama zo sallam wato ainihin Allah sallallahu alaihi in sarrafa min salati jahrin fiha bil qira'a wata rana annabi ya karatu na sallah da ya ci a bayyane karatun a fili ne faƙali ya ce hal ƙara ahadin yankun ma'i anifan shin yayin da nake karatun na wani na karatu ne tare da ni ƙara rajulun na'am ya rasulallah can sai wani sahabi ce eh ya manzan Allah ƙara sai ce inni aqulu mali unazi'ul qur'an yace inni aqulu ni abin da nake gaya maku mali unazi'ul ne me yasa kuke ja da ni wajen qur'ani ina karantawa kuna karantawa qala fantahan nasu anil qira'ati ma rasulillah fi ma jahara fihi bil qira'ati min salati daga nan sahabbai suka daina karatu tare da manzo yayin da yake sallah ta fili yake karatu na fili a sallarsa hina sani uzalika min rasulillah daga sadda suka ji wannan daga manzo basu kara ba shi yasa yanda wato liman yake karatu a fili to ka saurare in yana yi a sati to kai ma sai ka yi amma karatu ne na fili saurare shi zaka ba yana yi kanayi ba kamar yadda za ka ji yara suna bin liman kuskure ne wannan an fahimta da kyau a Allah ke ce wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dun al-jahri min al-qawli bil ghudwi wal asal rabbaka fi nafsika ka ambaci ubangijinka a cikin ranka tadarruan kana mai ƙanƙan da kai wato mai kwaɗayar rahamarsa kenan wa khifatan kuma kana mai jin tsoron Allah kana mai jin tsoron azabarsa wa dunar jahari min alƙauli kuma kana mai dunar jahari wannan zikirin da kake dunar jahari ba mai bayyanawa ba ƙarar yadda za a ji malamai suka ce kuma fauƙar sirri sama da sirri sirri shine ka yi su tsaka tsaki kenan haka ake so a yi zikiri wannan za ka riƙa yin shi ne bil gudu wal asar safe da maraice askar na safe da maraice kenan wala takun min al ghafilin Kar ka kasance daga cikin gafalallu wanda ba sa askar ba na safe ba na maraice wannan in kuka duba za ka ga ana mana umarni ne da yin mai zikiri kuma da koi da ladabin zikirin a yi zikiri sannan kuma ga yadda za a yi zikiri wasu kurra ka fi nafsika ka roƙi ubangijinka ko ka ubangijin ubangijinka kira iri biyu ne zikiri iri biyu zikiri na du'a'ul matsala da kuma zikiri na mai yawon ibada eh akwai addu'o'in da suke ibada ne yi kake Allah ya baka lada wanda kuma sun kunshi roƙo ne a cikin su to dukkan san dai Allah ake ma kuma kai su fi nafsika a ranka amma sai aka faɗi gaba aka fassara a rai ɗin a rai ba fi ka haɗa leƙen sama da na ƙasa gum i akwai wannan zikirin shi ma can wanda aka faɗi cikin suratul ali imran ko wanda aka ce suna me يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ويتفكرون تفكر ne na magana مغانا ba. sama za ka kalla kai shiru ka ga abin da Allah ya tsara ka kalli ƙasa da abin da aka zuba mata yadda aka shimfiɗa ta wannan tafakkur shi ma zikiri ne wai tafakkaru na fi halƙi wannan shine a cikin rai amma nan a rai ba ka haɗa leƙen sama da na kasa yadda wasu kewa yana jigiri ga mutu ya da baki kuma da carbi ana ta wani haka bakin gum to me yake faɗi ai sai harufan nan sun motsa mala'iku za su rubuta maka wani abu an fahimta da kyau shi yasa sai aka fassara an wa khifatan kana mai kankan da kai kana nan al khawfi wa raja kenan kana son wato me rahamar Allah kuma kana jin tsoron azabarsa shine an wa khifatan sai aka fassara nafsika nan fi nafsika sai aka fassara shi da dunan jihari ba ka bayyana karar kana ta ihu la ilaha illallah la ilaha illallah a ina annabi sai wannan ina yi wannan zikirin irin shi ba ka da inda zaka samu cikin littafan hadisi ko wata aya ko kuma a'a a cikin wani littafi ma na fi ƙi babu a ce annabi ya ɗaga sauti yana ta ambatan Allah ko kuma sahabbai sun taru balle kuma a ƙara da cewa za a yi jam'i wani na yi wasu na amsawa wasu na yi wasu na a ina ka samu wannan babu shi bal sai ma ya shi domin ga abin da manzo sallam kamar yadda ya inganta a cikin hadisi an gane da kyau hadisi ne ingantacce manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa a lokacin sahabbai suka tambaye shi kamar yadda ibn kasir ya kawo ya ce wa haka za yi sahabu an ya kuna zikiru za ya kunu ne da'an wa jaharar baligan haka nan zikiri ya kamata ya zama tsaka-tsaki misali kana subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar wallah wala hawla wala quwwata kaga wannan zunar jihar min alqawli sannan kuma fauka sirri ba kawai ka hada baki ba ba mun ji a'a kana fadin alfaz ɗin. mala'iku na ji suna rubuta maka to haka ibn kasir ya ce shi ne mustahabbin zikiri eh ya zama ba wai laye kunu ne da'an wa jaharan baligan ba daga sauti za ka yi baka kai to bale ya hada da dukan jiki ana dukan kirji ana ihu ana tsalle ana kima ana faduwa hada ma birgima na ga wani kilif da aka tura mata ne suna ta birgima ga sunan yan mata wai wai wai wai zikiri ne a ƙasa fa suke birgima shi kuma haka shi ma wani ƙato ya zo ya ce ma ya faɗi yana ta birgima wai waje zikiri ne nan da shauƙi ne da abin nan ya shiɗe ne nan tsananin ambaton Allah ne ya ce wa lihaza ibn kasir ya ce saboda haka ne nan masu adu rasulallah yayin da sahabai suka tambayi manzo sallan faƙalu suka ce a ƙaribin rabbana rabbuna wani na ji wai ubangijinmu yana nan kusa ne mu gana da shi an ba'idun wani na jihi ko nesa yake mu faɗa kira mu rika kiran shi da ƙarfi fa anzalallahu azza wa jalla wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi wa yarshudun sai aka ba amsa aka ba sahabbai amsa sai Allah ya sauka da wannan ayar idan bayina suka tambaye ka game da ni ka ce masu ina nan kusa da su kusa da su ina amsa kiran mai kira idan ya kiraye ni kawai ya nemi amsawa ta falasta jibuli wale minobi kuma ya imani da shi kinan sharaɗi biyu ne ka nemi amsawar Allah kuma ka yi imani da shi la'allahum yarshidu a wani hadisan shi ma hadisan abu musa ashari manzo sallallahu sallam ya ce ƙala rafa an-nasu aswatuhum bi dua fi asfar wata tafiya da annabi da sabonsa. sai ji suna ta daga saukin sojan addu'a suna yi da ƙarfi faƙala biyu nabi sallam sai manzo sallam ya ce da su ayyuhannas ya ayyuhannas irbi'u ala ya ku mutane ku sassauta ma kanku ku yi a hankali eh fa innakum la a san mawala ra'iba ba kurma kuke kira ba kuma ba wanda bai nan ba eh kurma shine kai ta kwada kira bai jinka a'a Allah yana jinka kuma ba wai banda ba wanda baya nan bane innal ladhi tad'unahu sami'un qaribun wanda kuke kira mai ji ne kuma yana nan kusa aqrabu ila ahadikum min unqi rahilatihi kusa da wuyan ku wuyan taguwa abin hawan ɗayanku in ka hau wuyan wuyansa da kai da inda wuyan yake yaya ko ka hau rakuminka kuna ganewa to haka annabi wato ainihin ya wasafa tsakaninka da mahalicci ma'ana ba wai da zakinsa ba da jinsa da ikonsa da ganinsa da kudurarsa da komai nashi na siffofinsa yana nan tare da kai yana ka yanzu karatun nan da muke yana ji iliminsa na kewaye da mu ganinsa na kewaye da mu kun fahimta saboda haka in ka kira shi yana jin ka zai kuma amsa maka kai dai neme amsawar kuna fahimta da kyau ko irin wannan shi ya kamata mu gyara mu sami ladabi na zikiri wani ba inda wani jam'i aka ce za a yi zikiri a haɗu a ce wani na yi wani na amsawa duk abu ne daga baya aka same shi kuma alhamdulillah yanzu ma Allah ya sa ana ta karatu ana ganewa da wuya ka ga wasu yanzu sun taru suna irin wannan wanda ma suke su dai suna yi ne gani suke kamar in sun barin sun kamar kamar ko an masu abin nan ne so gaskiya ka zo ka bi ta mana ai ba wanda ya faɗe ta bane ka bi gaskiyar ka bi kuma kai ma sai Allah ya ɗaukaka ka ko saboda haka Allah sai ya ce aya ta gaba innal ladina inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun na'am Allah madaukaki yace innal ladina inda rabbika innan lazina inda rabbika la yastakbiruna an ibadati lalle waɗannan da suke wurin ubangijinka su mala'iku la yastakbiruna an ibadati ba sa girman kai game da bauta masa inan kamar ana so a rufe sura ne da magana duk bayanan da aka yi tun daga farkon ta har ƙarshe na abauta ma Allah a daina shirka a yi kaza ga mu'amala ga duk yadda za a yi duka ƙarshe to in kun ji ku wannan al'umma ta manzo to kanku in ba ku ji ba kuma inan lazina inda rabbika waɗannan da suke wurin ubangijinka su ne mai suna mala'iku layar ta kabiru na ibati su ba sa girman kai ba sa gajiya ba sa ƙosawa game da bauta masa in ku kun to mala'iku na nan za su bauta masa su ko mala'iku ko wala menene ainihin la ya suna Allah ma marhum wa yaf'aluna ma sannan kuma wa ma ya alamu junuda rabbika illahu ba wanda ya san yawan rundunar ubangijin ka sai mala'iku ba wanda ya san yawan sai Allah to in ku kun ki na Allah na nan wa yusabbihunahu suna masa tasbihi wa lahu yasjudun gare shi suke yin sujuda ba sa gajiya ba sa kosawa kullun cikin ta ka duba wani ɗaki da aka ce tun da Allah ya halitta kullum mala'iku za su gasi su juda su fita sun tafi wasu ne tun da aka yi duniya ba su har yau wanda suka tafi wasu dawo ba kuma kullum abin da ake kina mala'iku za su zo su shiga su su juda su wuce wasu shiga kullum abin da ake kina sannan sama annabi ya ce ta yi ƙara saboda mala'ikun da ke kanta ba inda za ka aji tafin hannun kafaci akwai mala'ika mai juda to ya Allah ya ya ya jama'a idan wannan shine wato ainihin ubangiji kuma bayansa mu ne bayansa da mala'iku da yayi da sauran halittu ana ta lallashi mu zo mu bi Allah mu bauta masa mu kaza mu daina shirka to in mun bi fa sakamako na gare mu in mun ki kuma to sakamakon kin mu zai dawo mu ba abin da zai shafi mahalicci subhanahu wataala domin da duk duniya zakatan za su zama irin na manzo wajen biya ga Allah a zama duk shi ake biya ba abin da zai kare Allah da kwamjin mulkinsa kuma da duk za a kan gare irin zuciyar shaidan ba abin zai rage Allah da komai cikin mulkinsa san ba zai kare shi da komai nan ko ba zai rage da komai ba inan bayi in sun bi Allah sakamakon biyayyen nasu gare su in sun kan gare sun ki sakamakon kan gare wannan gare su wannan sura mai albarka nan ne karshen ta suratun al'arab wacce take kunshe da aya 260 wanda kusan karatunmu sabuwa afwan 206 kai wanda kusan karatunmu na wannan shekara ya kare ne a cikinta sai abin da muka karanto cikin suratul an'am wanda yau ne nake ganin 28 ga wannan wata za mu rufe wannan karatu da wannan makaranta da wannan darasi na ramadana da fatan abin da muka karanta Allah ka ba mu ikon aiki da shi Allah ka ba mu ladan shi abin da ne kuskure kuma Allah ya gafarta mu ya gafarta muku gaba ɗaya Allah Ubangiji ya sa ƙur'ani ya zama cetonmu. Allah ka sa ya zama haske gare mu rayuwa mu duniya da lahira Allah ka sa ya zama sababin shigan mu aljanna karanta shi Allah ka ba mu ikon karanta shi da fahimta shi da aiki da shi Allah ka sa ya zama ceton mu gobe kiyama akwai tunda ana ta tambaya akan mecece zakatul fidiri na ga ɗan sauran lokacinmu sai mu tattauna kai da fatan cewa a 'yan uwa da suke saurare na kusa da na nesa za su amfana insha a zakatul fitiri na ganin a malamai sun yi rubuce-rubuce da yawa a kanta ya take menene hukuncinta yana ganin kila muka ɗau wasu daga cikin maganganun malam su malaman kila zai daɗa taimaka mana eh, saboda haka ba laifi mu ɗan leƙa daga ciki abin da wasu malaman suka ce akwai wani dan uwa da ya takaitaccen bayani a kai yana gaba laifi mu ɗauke shi akwai abin da ya fara ya ce abu na farko manufar ita zakatul fiɗi manufar ta ita shine a na farko ita zakatul fiɗir ɗin sadaka ce wacce take wajaba a da ake yin ta ƙarshen wannan wata na ramadana don ta zama tsarki ga shi mai azumi da ya gama saboda abubuwan da suka auku kila cikin azumin nasa na lagawu da rafasu sannan kuma a asali ita wajibi ce zakatul fiɗiri. dalilai sun zo cikin qur'ani da cikin sunna daga ciki a takaice manzo sallallahu alaihi ya farlanta ita zakatul fiɗiri. min ramadana ala kulli nafsin minal musulmi kowace rai ta musulmi an wajabta mata zakatul fiɗiri. eh ana yin ta ne akan ɗa da bawa namiji mace yaro da babba duka ita zakatul fiɗiri tana wajaba ne a kansu eh sai hikimar yinta malamai suka ce daga cikin hikimar ita zakatul fiɗiri? shar'anta ta shine domin a sami tsohuratun lissa'in samun tsarki daga shi mai azumi abubuwan da suka auku a gare shi cikin azumi ɗin na biyu ta zama tsohuratun lil masakin ciyarwa ga miskinai da wadatar da su gabarin roƙo a wannan rana domin a ranar ba a so wani zo yana miƙa hannu a bashi shi ya sa ma ake so a ba da ita kafin ranar da mutum ya je sarrafa ya sami abin da zai ciyar daga cikin hikimar yin ta kyautatawa tsakanin musulmi tsakanin masu akwai da marasa shi ya zama akwai tunawa da juna su masu akwai su miƙa ma marasa shi daga cikin hikimar yin ta shine neman lada wurin ubangiji subhanahu wata'ala saboda duk abin da aka ce sadaka ce to karkashin ta lada ne daga cikin hikimar ta suka ce wato ainihin zakka ce ga jiki Abin da ya faru shekara guda mutum ya yi yana ci yana sha ya zo ya azumi kuma na wata guda wannan abin da za a baya din sai ake kiran shi zakatun libadani wata zakace ce wacce take za a yi ga jiki shi yasa sai ake ba da ita har ga yaro ma da bai balaga ba saboda yaro ma karamin shi ma yana da jiki shi yasa ake ba da ita ga koyo aka haifi yaro to gobe za a yi sai a yi da shi abu na ƙarshe cikin hikimominta shine yi ma Allah godiya bisa ni'ima da ya nimta mu da shi na yin azumi da kammala azumin wannan babban wato wato ni'ima ce wani bai sami yin azumin nan ba yana nan amma ba lafiya wani kuma ajali ya zo ya cin masa kai ka sami dama kai kaga sai a gode ma Allah abu na hudu yace ita zakatul fidiri wato ta wajaba ne ga dukkan wannan dangoga da na faɗa mana na musulmi an ce dan goga mace namiji babba yaro ko bawa ɗa duka ta wajaba da nasoshi na hadisai sai abu na biyar shine lokacin fitar da ita lokacin fitar da ita yana da daraja matakai ne daban-daban matakin farko matakin jawaz halacci ya halatta a fitar da ita wato ainihin farkon farawa kenan kafin ranar idi da kwana ɗaya ko kwana biyu kaga tun da biyu ba takwas ba tun da biyu za a iya fitar da ita a matsayin jawaz kenan ya halatta saboda an sami abdullahi dan umar ya yi haka saboda yi sun ce hikimar haka wanda za a ba ya samu ya gyara abin da ka bashin abincin da abinci ne yadda zai iya sarrafawa ranar sallah ya samu ya ci don ka ce sai ranar sallah da safe kan ka tafi idi kila in abin da yake da wai sarrafa ne ba zai iya sarrafa ba mataki na biyu suka ce lokaci na wajabci shine daga faduwar rana ta ƙarshen ranar wato watan ramadan to rana ta faɗi to daga nan ne take wajaba har zuwa kuma wayewar gari wanda ji shine lokacin wajabcin ta kenan wayewar gari kafin a tafi iri. sai mataki na uku shine mustahabbi an fi so a fita da zakatul iri a ranar idin gabanin a tafi idi wannan musahabi shi ne mataki na uku in za ka iya kana jin zaka yi hakar ka tafi to wannan shi aka fi so shi shine musahabi sai na hudu shi ne wanda bai halatta ba lokacin da bai halatta ba a ce ka bari ba ka fi tabbar sai da aka dawo idi wannan in kai ka dawo sunan sunanta sadakatun mina sadakati. ba sadaka ce ta zakatul fidir ba abu na bakwai suka ce wato gwargwadon abin da ake bayarwa gwargwadon abin da ake bayarwa shine sa'i ne kamar da annabi ya ce wato hadisi da ya zo na abdullahi Ɗan umar manzo sallallahu alaihi wasallam ya farlanta zakatul fi'ri na ramadana sa'an min tamrin aw sa'an min sha'ir sa'i guda sa'i shine mudannabi cikin tafin hannu na mutum matsakaici guda hudu in ka cika abin da ka cika shi ake ce masa'i abin da yake bayewa kenan eh sannan sai a shi sa'in gurgwadansa da suka ce ana iya ba da wani abu ne a mamadinsa ko kuwa miƙidar nashi malaman suka ce shi dai sa'in nan shi yake so ka bayar ana kimanin kilo nashi in nauyi za a auna yana kai kamar kilo uku kilo uku yana yin daidai da sa'i guda sannan sai abu na tara a suwa za a ba ita zakatul fiɗiri zakatul fiɗiri an ce waɗannan da ake ba zaka jinsin nan guda takwas to su ne dai ake so a ba zakatul fiɗiri a ciki akwai alfukara wal masakin eh sai hukuncin ƙima shin ana iya ba da ba da ƙima kamar ka ce sa'in nan zai yi kaza dubu kaza bari in bayar malamai mafi rinjayen magana suka ce a'a ba a ba da kuɗi ba a ba da wata ƙima wannan dai abincin za ka bayan dai shi annabi ya nasanta a baya abu na sha ɗaya shine suka ce wato wannan zakatun fiɗiri tana lizimtar musulmi a karan kansa da iyalin da duk suke karkashinsa wanda shi ke ci da su yake sha da su wannan su ne abubuwa takaitattu da ya kawo sai wanda a ɗauka mutum yau ya waye gari bai da abin da zai yi zakatun fiɗiri sai abin da zai ci kawai ko shi kenan babu har sai ka sami abin da za ka ci da iyalinka na wannan 24 hours kwana ɗaya da yini ka ware to abin da ya zama saura shine za ka zakatun shiɗi in ba ka sami rara ba har aka je aka sauko idi shi kenan ta faɗi kuma a gare ka babu tun da ba ka da shi ne. an fahimta da kyau amma in har kana da abin da za ka ci in kai kaɗai ne in kuma da iyali da abin da za ci ka ware na kwana ɗaya da yini ɗaya to wajibi abin da yake a kai kuma ka yi Allah ka sa mu gidace Allah ka sa wannan azumi da muka yi muke cikin yi Allah ka ba mu ladansa Allah ka karɓa mana Allah ka sauka mana da rahamarka da ni'imarka da falalarka Allah ka ba mu lafiya ka kare mu da lafiya marasa lafiya mu Allah ka ba su lafiya yanayi da ake ciki na damuwa nan cuta Allah ka yaye ta Allah ka ɗauke ta wakka ce kai ka saukar da ita kuma kai za ka yaye ba mai iyawa sai kai ba mai iko sai kai la haula nana wala quwa haka nan wala haula wala illa bika ba wani mai karfi ba mai dabara sai kai ya Allah Allah kai mana la malja wa la manja minka illa ilayka lakal hamdu alama kazaita qadaita wa lakal shukru ala ma adaita astaghfiruka allahumma min jami'i dhunubi wal khata'i wa natubu ilayk bi rahmatika ya arhamar rahimin rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin barakallahu